to excellency mun gode da ka amsa gayyatar mu so ka dai to da farko zan soma ne da ce maka kamar a daidai wannan gaba ana ta zaɓe ana maganar hukunce-hukunce na kotu na baya-bayan nan shine na gwamnan jihar imo da kotu ta soke mutane suna ga kamar akwai rashin adalci a bangaren shari'ar najeriya kai menene ra'ayinka kan wannan batu to ni ra'ayina akan wannan sai in ce kotu ta yi daidai domin ai kotu guri ne da sai an yi bincike kuma an ɗau matakai tun daga tribunal aka je kotun tsakiya aka kawo ga kotun koli amfanin kotun koli dama shine duk inda aka yi wani kuskure ko aka ga an yi wani hana kotu ta gyara domin abu ya tafi bisa tsari na shari'a ko gaskiya kuma akan ce ai shari'a saɓanin hankali so ga hankalin waɗanda su suke ga ba ta yi daidai ba to ba zan iya canza su ba amma daga wannan kotu babu wani goku ba amma wasu na ganin cewar a ce mutum wanda a alkaluma na farko na hukumar zaɓe shine na hudu yanzu kuma kotun koli ta ce shi ya ci wannan zaɓe sai a ga kamar jam'iyyar ku ta apc ita ce ta shigo ciki to ai baka binciki hujja ko tsarin da ya sa kotun koli ta kawo ga wannan ba a bisa tsarin dokar zaɓe a matakin Eh, akwati zuwa gunduma kafin a kai karamar hukuma kafin a je ga jiha ake tattara alƙuluman zaɓe kafin a ce wane ya ci kowa ne bai ci ba ba ka da dama ka taho wajen tattara alkaluma a tsakiya a jiha ka ce ka kashe ƙuri'un wani kuma a zaɓe da aka yi ƙuri'u na ƙasa wannan ita ce jam'iyyar apc da shi hob duma su suke magana su suke da zaɓe an bi yawan ƙuri'u an bi yawan dacewa yadda ƙuri'u suka barbazo a ƙananan hukumomi duka wannan in ka hada tun da da ba a bashi alƙaluman zaɓensa kamar yadda aka ci daga ƙasa ba domin an yi tsallake aka koma ga su saboda ita eh, kotun koli ta san da wannan kuma ta yi amfani da wannan ai sai in ce aiki ne na hankali aiki ne na gaskiya zaɓe ya tabbata dai an kashe ƙuri'unsa ne ba inda ya kamata a kashe ba yanzu an ɗauko masa an ɗora masa ba mamaki in ma shine na goma in wanda aka kashe sun kai tasiri ya zama shine na farko zai iya zama na farko ballantana ma dan yana na uku ko na hudu ni ina ga an yi abun da ya dace kuma an ba jam'iyyar apc nasararta ai in ka lura a sauran gurare da ba a nasara ba ai ba a maida musu ba saboda haka kowa ya haƙura da abin da aka yi mu bar wa Allah kuma to kamar kwanan nan akwai wata jarida a Najeriya da ta ambato gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi wanda shine shugaban gwamnonin Najeriya yana cewa wata watakila bayan shugaba Buhari jam'iyyar APC za ta ruguje kai menene ra'ayinka to wannan kai ma ka ce ra'ayi ra'ayinsa ne jam'iyyar apc jam'iyya ce kamar kowace jam'iyya da ta hada da mutane bangare-bangare sashi-sashi yanki-yanki kuma jama'a da dama saboda haka ra'ayinsa shi kadai bai kamata a ce shine ne mu duka ba kuma ya tuntubi gwamnoni ne ya fito ya magana ba ya faɗi ra'ayinsa ni ra'ayina shine mu ƙara fahimta mu sani cewa akwai ƙalubale babba a kanmu kamar yadda yake kan kowace jam'iyya amma in muka yi gyara muka nutsu muka tafi daidai kowa ya kawo tsari da hikima da dabarunsa za mu kai ga nasara a kowane lokaci domin ai fahimta ne na haɗaka masu cewa kamar kuna amfani da hukumomi na gwamnati kun misalin da ake yi na baya-baya shine jihar kogi da ake ganin kun yi amfani da sojoji da jami'an tsaro ana ga kamar ba ku da niyyar ba da dama a yi zaɓe na adalci to kamar ban gane cewa ba a da daman a yi zaɓe na adalci ba ai akwai hukumomin soja da 'yan sanda a sakkwato akwai jam'iyyar apc akwai hukumomin soja da 'yan sanda a bauchi akwai a adamawa apc tana kallo ta rasa waɗannan jihohi kuma aka hakura a wancan gurare ba a maganan zaɓe da soja ba da 'yan sanda sai a kogi don saboda kawai abu ya fito kuma an yi to kamar idan muka koma jihar ka ta gombe lokacin da ka zama gwamna ka yi wata magana cewar an bar jihar da bashi ka fuskanci matsaloli kamar kawo yanzu ina aka kwana kuma ina ake ciki inda ake ciki kusan ce ba a kai ga kwana ba tukuna don an fara ne gari ya waye dai kuma a tafiyar da ake yi an a kowane wata jihar gombe yanzu akan cire mata kuɗi da bai kasa biliyan ba miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu na naira da miliyan ɗari biyu na naira miliyan dubu eh, eh, bashin da aka ci muke biya saboda haka wannan haka muke tafiya in kai lissafi a wata bakwai sai ce maka mun biya biliyan takwas da miliyan ɗari to me ya rage muku na aiki kenan to in aka ɗauko wannan aka zo aka cire kudin albashi aka cire dan kudin gudanar da gwamnati na yau da gobe abin da yake saura a asusun gwamnatin jihar gombe shine biliyan daya da miliyan dari biyu wanda aka cire a can kusan irin irinsa muke tsira da shi in ka fassara shi kuma ka canja alkaluma ga dala a yanzu wannan shine kusan mutumin gombe gabaki ɗaya mu miliyan uku da rabi sai ka raba mun da za mu samu dala ɗaya a wata to wannan shine kuncin da ake ciki a tsari na majalisar ɗinkin duniya kuma sai mutum a kullum karan kansa kai kaɗai sai kana da dala biyu shine za ka fita daga cikin ƙangin talauci mafita gare mu shine mu haɗu mu nitsu mu yi waya baya mu hangi gaba mu yi wa kanmu tsari domin mafita tana gare mu dole ne kowa sai ya fahimci halin da ake ciki sai mun ɗauko dabarun da in allah da za mu ɗauki abin da ake faɗi a internal revenue ma'ana kuɗin da ake samu na cikin gida za mu gwada cewa mutane su yadda da cewa za mu yi aiki da mu fidda su daga cikin kangi da tsari na talauci da kuma fitina amma fa su ma kuma za su ba da nasu gudumawa domin haraji ya wajaba ya zama dole in ba haraji ba da za a yi ka samu hujja ko hanzarin da za ka kalubalanci shugaba don ya kasa aiki masu cewa yawanci tsare tsara haraji musamman a matakin jihohi in ma an ba da harajin tarawa ake wasu suna kwashewa to ai shine na ce wannan shine hanzari ko hujjarka in aka karbi harajinka to kana iya kalubalanta ta in ka gaba ya maka abin da ya kamata ba fiye da in muka jira kawai abin da zai zo daga wani gu wanda ko oho dan baka dawo ba tsarin yanzu shine in ka tabbatar abu naka ya fita kaman adashe ne in ka ba da taro ka dauki sisi gobe kai ma ka ba wani shi ma ya dauki sisi haka ne saboda haka in an hada kai haraji da kuma abun da muka samu daga cikin gida shi ne za mu fi dogaro da shi shi za mu ta'allaka domin mu samu mu yi hikimomi da dabarun da za mu ci to kamar eh, wasu ma'aikatu a jihar gombe musamman malamai na manyan makarantu haka sun kwashe wasu 'yan watanni ba a biya albashi ba kamar ina matsalar take to matsala ta faru saboda gwamnatin da ta cuɗe ta gabace mu kusan a kwanaki biyu uku kafin su tafi suka kawo wani yaudara ni kuma a gona tafiyar yau da gobe babu yaudara a ciki hasali ma in kai shugaba ne na gaskiya ba maganar ka yaudari jama'ar ka domin kana so ka cimma wani suna ko buri na manufa naka na kanka amma an yaudari mutane an gwada za a tafi da waɗannan manyan makaranti bayan ƙasa ya lalace na kafa kwamiti domin kwamiti ya binciko mana mu gano dabarun da za a yi sannan ilimin saman nan na manyan makaranti ba zai yiwu ba sai an ba da ilimi daga ƙasa jihar gombe tana tafiya kusan kashi eh, kullum mu ne na 34 a cikin 37 a tsarin dauke shi yasa ma na kafa dokar ta ɓaci na cewa lallai sai mun yi kokuwa mun dawo da martaba ilimi kamar yadda ya gabata yanzu shine kokarin da nake mun samu mun warware wannan na fahimci abin da ake ciki waɗanda aka ɗauka na ƙarya su nake faɗa da su wanda dab da tafiya aka ɗauka su saboda haka wanda duk ya dace yanzu ba wani wanda zai ce yanzu ma yana biyan bin jihar gombe kuɗi duk an biya su kuɗi waɗancan to kamar wasu na cewa kamar kun duba siyasa ne kuka ce waɗancan yan pdp ne kuka kore su sai kuka yanzu misali ai gwamnatin da ta tafi ta zo ta iske a gwamnatin da ni na yi ina kwamishinan kuɗi aka kafa jami'ar jihar gombe amma yadda yake an ɗauko ta ta gaskiya ai tana nan tana ɗore har yanzu daram ko ba ta nan saboda haka wanda aka ɗora na gaskiya a yanzu idan har jihar kaduna ko jihar kano kaduna ta samu biliyan 48 a cikin kuɗin gida jami'ar ta ɗaya ne saboda haka muna da jami'a ta tarayya muna da jami'a eh, eh, polytechnic muna da makarantar eh, college of education ba abun da na tarayyar najeriya da yake ba mu da shi da in mun dangana da su ma kaɗai ba su kai su riƙe mu ba ballantana ko mu damu kanmu da sai mun yi jami'o'i sai mun yi wata kwalejin abin nan polytechnic daban da namu ni a guna matsala a gombe shine a ɗauko yanda tushen ilimi daga ƙasa zai yi kyau don mu samu mu cika gurabe mu eh, a rage yawan yaran da suke gararan ba ba sa kuma shi ne ma damuwar tarayyar najeriya gaba ɗaya in yara suka samu ilimi mai inganci mai nagarta da su yi zuwa kowace duniya su yi aiki ba yanzu da za ka zo ka ga an gama jami'ar a gida guda ka samu mutum biyar ko shida amma ba su da aikin yi kuma ana ga kamar an dogara ai kai ka san karatu a kasar kunan na ingila ka sani ka san wanda in suka yi kuma ka san me ake musu ka san su ba ka hada da irin namu ba to kamar idan muka koma fagen siyasar jihar gombe wasu na tunanin cewar eh, tsohon gwamna kuma sanata a yanzu dan juma goje kamar shi ke da wuka da nama ko kuma shi ke juya akalar gwamnatinka to wannan faɗa ne ko hasashe na waɗansu ni na san zahiri goje ya san zahiri jama'an ƙasa sun san zahiri wanda muke aiki tare da su ni ina gudanar da gwamnati bisa yanayi da allah kawo ni da kuma yanayin da naga kaina da kuma yadda naga ya dace fassara kuma mutane wannan su suka sani ta masu cewa ka ba diyar goje kwamishina ka ba sirkinsa kwamishina watakila alama ce ta cewar gwamnatin tana mara daɗi to in gwamnati ta masa daɗi to sai me ai ni ma goje ya ɗauko ni ya min kwamishina ni ma kuma ina ɗan wani saboda haka yanzu ina ma'ana ya ka dakata dakata dakata ai george bush yana shugaba a america ‘ya'yansa biyu suna gwamnoni a jihohi manya-manya a amurka daga ƙarshe ma ɗansa ɗaya ya zama shugaban ƙasa shi ma to ko me za ka faɗa ai demokuraɗiyya daga amurka muke kwaikwayo ko shi ko me za ka faɗi ko laifi ne goje dan ya yi gamna ɗansa ya yi kwamishina ko laifi ne sulkinsa ya yi kwamishina kowa da hanyarsa kuma kowa da kabarinsa kuma musu hukunci bisa aikin da za su yi domin in sun yi laifi yanzu ni kuma ku ga me zan yi don na hukunta su amma ni na ɗauko su bisa tsari ina ga za su iya gudanar da aiki kuma za mu yi tafiya da su sannan kuma za mu dace da yin manufa guda don tafiyar mu mun yi siyasa ɗaya ko mun ga da tsari kuma yar gwajin nan da kake magana digirin digirgir take da shi dokta ce in ka zo a cikin yankin da na ɗauko ta ba za ka samu mace kwaya ɗaya tilo da ta yi wannan ba saboda haka ba zai kasance na ɗauko ta don in gwada misali in ba da ƙarfi ma waɗansu su ma su samu su yi wannan yunƙuri ya kuma zamanto abin zargi kana da wani tsari a jihar gombe na alkinta muhalli na shuke-shuke da sauransu ko za ka yi mana bayanin sa ganin cewar yanzu matsaloli na muhalli na daga cikin manyan matsaloli da aka sa ma ido a duniya to ai shi ne ya sa ma kace matsaloli kuma kokuwar gwamnati inda ta kirkice ta warware matsalolin al'umma ne da jama'a ni na ɗauko tsari ne bisa ainihin fahimta ta da yanayin da na ga duniya take ciki da kuma sai ka je gombe ka gani daga zazzabo na kwari na zayen ƙasa zuwa ainihin kwararowar hamada zuwa kuma matsala na ɗumaman yanayi duk suna cin mana tuwa ƙwarya nake ga wannan tsari zai iya sa mu samu sassauci a wannan yanayuka da muka fada ciki saboda haka na fito da shi ne don mu samu sauki ta nan sannan kuma akwai kofofi ko tagar da in na yi amfani da wannan zan iya samun tallafi daga majalisar ɗinkin duniya ko daga gurare da suke su kuma suka ta'allaka da wannan aiki domin mu samu mutanen mu amfana kuma fa tsari ne da yanzu na ɗauke mutum yara matasa da waɗanda suka jikkata musamman mata wajen dubu ashirin da bakwai muka ɗauka muka makala wa wannan saboda haka wannan tsari kaɗai eh saboda haka ai kaga ya zama gurbi na basu za mu ba su irin bishiyoyi waɗanda su bishiya kuma ba wai kawai ta ta fure ta gyara gari ba misali in aka baka bishiyar gwaiba ko lemo ko tsorawa ko tsamiya ko ganji ka shuka zai iya zama inda za ka amfana da shi kai ma bayan ɗan wani lokaci don za ka fi da 'ya'yansa ka saida kuma gune da in mun jinjinu mun kashe tsanya kuma mun samu riba a jiki mun haɗa wajen sama da ta ƙasa mayara sun samu aiki ko mun kyautata muhalli so ni shine hikima na da dabara na don haka na kawo wannan daga karshe idan muka yi maganar tsaro jihar ka gombe tana yankin arewa maso gabas makwabtanta na fuskantar matsaloli na tsaro haka da sauransu kamar ku wace dabara kuke amfani da ita don ganin cewar kun kare gida waɗancan matsaloli a waɗancan wurare ba su shigo muku ba to yanayin da ake ciki abu ne mai ɗan wahala kaɗan domin mutanen da suka kewaye mu jihohi ma'ana daga borno zuwa yobe zuwa bauchi zuwa adamawa da taraba duk suna da iyaka da jihar gombe muna tsakiyar su ne duk wanda wani kunci ko matsi ya dame shi daga jiharsa zai taho ya zo gombe ba yadda muka iya da su ma'amala da zamantakewar mu yana haɗe tun ma kafin a kafa tarayyar najeriya har aka zo ga yanzu saboda haka ba za mu ƙi su ba za mu kore su ba sun shigo dole mu karɓe su amma dole kuma mu buɗe ido mu tantance wanda yake ba na kirki ba dole mu yi maganinsa kamar yadda muke maganin namu na gida kuma wannan dai Allah cikin ikonsa ya bar mu duk da haka a cikin zaman kyakkyawa muna da tsaron mu daidai gwargwado duk da dai cewa a yanzu wannan abubuwa sun dan fara damu mu abin da ya shafi eh, ɗauke mutum domin a samu fansa ko kuma irin fashi ko wani abu sun dan shige mu kaɗan amma mun kafa ma'aikata musamman ta tsaro a cikin gida kuma da kyautata talbiya da zamantakewan al'umma saboda haka a wannan jihohi kaf babu ma'aikata ma irin wannan ai mataki ne muka ɗauka da niyyar cewa ko komai zai zo za mu dawo shi kuma allah zai taimake mu akan haka na gode excellency ni ma na gode allah ya saka da alkhairi